satan mutum satan shanu fashi da makami ya zama yau subhanallahi kuma duk wanda aka kama sai ka samu dan babila Amadu daga Zin to wannan taro abin da na lura da shi dai ya kamata mu dare mu dage danze mu zare danze don mu maganci wannan al'amari koke kokin da aka tattauna nan sashe sashe da kidnapping da ake yi a nan a jihar Taraba duk wanda aka kama ba filatani ne wasu shugabannin makiya kenan a jihar Taraba yayin suka halarci wannan taro na gano bakin zaren magance matsalar sace shanu da kuma garkuwa da 'ya'yan makiyaya domin neman kuɗin fansa lamarin ma da yanzu ke hana al'umma barci a jihar taraba shi dai wannan taro da aka gudanar a iwari da ke zama ɗaya daga cikin cibiyoyin kasuwannin shanu a taraba ya ku haɗa hancin shugabannin ƙungiyoyin makiyaya daga ciki da mawajin jihar da zai lalubo bakin zaren magance waɗannan matsaloli to ko me shugabannin fulani a jihar za su ce ne game da wannan taro da suka gudanar sunana muhammad mafindi umar ɗanburan mai ba shugaba na miyatti allah na kasa shawara kan harkan kiwo kuma tsohon shugaba na jiha na jihar taraba na mai Allah makasudin wannan taro dai mun kira taro nan ne don mu dubi abin da ya shafe mu ya dame mu ya zama muna illa ga rayuwar bafulatani da fulanci a jihar Taraba shine na sace-sacen shanu da fashi da makami da kuma sace yan adam a ɓoye su sai an biya diya shine kidnapping kuma alhamdulillahi taro ya yi kyau kamar yadda ka gani jama'a daga kananan hukumomin nan duka sha shida sun hallara kuma duka mun yarda da cewa yanzu mu je mu ja kunnen 'ya'yanmu dan bafulatani ba mu yadda a ji shi a harkan sata ba sannan bayan haka kuma mun sa rana za mu zanna mu zamar da sata haramun za mu raba goro za mu sauke qur'ani za mu yi addu'a a balin Allah ya kai mu shi kuwa jawabin sa Ardo Husaini Yusuf Boso da ke zama mataimakin shugaban kungiyar Fulani makiya ta Miyatta Allah Najeriya ya yaba a jihar Taraba ne bisa wannan yunkuri. Tattauna da aka yi a yau a nan Iware a wuri na inda har aka tsaya akan wannan tattaunawa to insha Allah za a samu mafita. muna so yaranmu su ji tsoron Allah ba su iske ana sata ba ba su iske iyayensu na satan jama'a ba su ji tsoron Allah su aje wannan sana'a ba mai kyau ba ne kuma muna son gwamnatoci su ci shiga wannan harka ta taimaka ma ƙungiyar meti Allah ta ƙasa wajen wayar da kan fulani kuma su inganta ilimin yaran makiyaya wato bangaren nomadic education saboda ta wannan hanyar ne kawai za a samu sassauci da sauki a ƙasar. Kamar yadda alkaluman hukumomin tsaro ke nunawa a yan watannin nan kawai barayin shanu a jihar sun ma sace ɗaruruwan shanu yayin da aka gano wasu wasu kuma har yanzu ma ba a san inda aka yi da su ba Bayan ma ga batun garkuwa da makiyayan da ake ci gaba da yi ko da ke hukumomin tsaro a jihar kullum cewa suke suna nasu kokari CP Yakubu Yunana Babal shine kwamishinan 'yan sandan jihar. The bush with their cows. According to them, they settle their being in one one uh, ba a kwance muke ba domin kullum jami'an mu fana cikin shirin kwata kwana alal misali ko a yan kwanakin nan a sai da aka gane wasu shanu kuma yanzu haka ma amai da wasu yayin da ma muke ci gaba da bincike mu dai haɗin kai muke nema domin magance wannan matsalolin na satar shanu da kuma garkuwa da mutane kasan akwai hanyoyin bincike da muke amfani da su domin dakile ayyukan bata gari And it was then the atmosphere became charged. So the best thing... A cewar kwamishinan 'yan sandan jihar Taraban CP Yakubu Yunana Baba Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.